ko ya yi ɗari an ganai eh? an sun matsawafu lahun to sannan tawafi muna cikin ba da haji ko? awo sun matsawafu sannan tawafi lahun ma ga haji da umra yana matsayin farilla to kiwaya bakwai aka yi da tsarkin hadasi da tsarkin habasu don da al'aura wato idan mutum ya da wazi a laura ta yana suke da wazi bai yi ba don da wazi a wasan layi wa ba da labi hadasin na'un yau da yanzu tara wa ba da labi na'un da hadasin bina'i ya ɓaci saboda hidan hadasin abinda an kai wani fagan gani ke wai ɗaki in da an kai wani hadisi ya bayyana mata ta bakwai in shi da kalli sun baci bai dora to mu zo wajen da bai su an yi haka nan da sai ya ɗaki ya buga rai wannan yanzu a da wafi to ɗaki ana son ya ci hannu gari abu gari shi in dawari da inganta wa bi huruji da hidda dukkan jiki ana shazarwa na da shazarwa ne daki wato in mutum zai dawafi dole na shi da jiki ne daga shazarwa ne idan ya jingina jiki ne daga shazarwa ne dawafi ya ba shi saboda haka yau dawafi masu waɗanda ka dawafi masu dawafi suna da yawa shazarwa ne shi ne wannan dumbuwar da aka daki ƙasa. wannan yana cikin naji an hidda shi lokacin da sha za su gina ka'aba kuɗin halittun ke karanci sai an ka cire wannan wuri an ka rage don karanci kuɗin halittu haka ne hijir isma'ila ita ma mai dawafi ya shige su kamata ya ɓaci li'anna hamilan bai sai ita ma tana da cikin ɗaki kuɗin halittun ke karanci ke san ɗauke da hidda dukkan jikinai zira'i bakwai minal hijiri daga hijir ismail a kasar abu gini na nan da jere kana gani ya daidai daga babu gini hijir ismail wani saba al-muqaddilu qamatahu al-muqaddilu ne sumbulta hajar aswad wala saba ya ji jirgin ya saba kamata hutsayi sai ya kai awa wurai sannan shi yunwa sannan zo sa ke da cikin jin suna cikin hajjaba sauran in ba haka ba iya ɗin ciki da ɗabashi ya bashi. ya shiga cikin ɗaki waɗannan ya fi jahilawa ne داخل المسجد to kuma da wani ana yi da jahilar mashigin masallaci da suke a gaba yi da wani wula an tiri ba ka warawa sai ka yake waya duk ko kai ka jawo ba ka dawo ko ka ce a ka ci ga yabar ka take ka yau da nura ka dawo ba a da wani ya kai wanda ka ji ya ce ya haka ne mai akwai yara to ko mallaka ne da a yan kada ali janazatin ya koma farko in ya yanke da wafi ne domin sallar jana'iza yana cikin da dawafi kila ya kewa ya ɗaya ko biyu sai an kai abin da an kai sanarwar sallar jana'iza sai yanke da wafi na farilla sai an kai wafi an kai sallar jana'iza domin jana'iza wani aiki na daban ba su da dawafi to ya haka yake dawafi ruwanta dawafi da an su zama shi sai ko in ya zan sai an waliyin ta kana jin tsoron ka a cikin lokaci ko gudu a wannan fakatin a wannan fakatin ko ko yake ta masallaci sama da amince da kaya ne kuɗi ya shiga toli, ya gama abin da yake ya amince da fagiri dai amma yana zaton jama'a ba su yi ba wani bai shiga yana cikin da wani sai suna yi yanke da kuru a wannan sai ya ba a zaune muna tare da kuwa amma na wasu malamai sun yi magana sun mu a wani sai ya ba a buhu ko koyan mace da sashen dawafi yana cikin dawafi sai ya mance da shi wahin da ɗaya na ko biyu uku na ya ko hudu sai ya ƙari sai da ya hita sai ya tabbatar da shi dai to in dai har yayi na birbiri yayi ko wani sai kuma sai fara wasu ɗan fara da ta ayo kana ji ko uli ke har in ya ƙara abin da yake ya ce ya ya ƙara sa'ayi ne sannan ya tuna zamani ba ya tsawo ba amma duk haka kuma malamai sun ce a in dai za a yi na ya kare sannan suna ya bi ba'anin tsawafi ya dawo ya kammala ba'anin nan tsawafi ne ya yi an ka kai musu gami don suka ce da sa'ayi da tsawafi abu gudana sannan duk hukuncin haka wa tsawafi to shi hukuncin sallah idan mutum ya ƙara sallah yammanta sai da yake cikin wata sai da ya karanta baka يكيل يا بربا علي دعوة بسي كمرا بعلي هذا جواهي رول لنا هذا جواهي رول أولا في بعضه ولو بعضه شيئا أو سرحه جهلك فيبدأه إن كان فرق فعلي هذا ليه أنا في بعضه ولو بعض الشوط أو تركه جهلك فيبتدي إيه. إن كان فرغت أيه وقال الزمان بالخب أين تفضه جوعه وإلا بنا قال سنة إن قيل نعم كيف يبنى بعد فراغت أيه وهذا تبليغ كثير ومن أمثله البناء في الصلاة قلت لما كان لما كان السعي مرتبطا بالطواف حتى لا يصح دونه جراء معه majalar solati wahida kamar da raka sujuru da raka atil hula wa ƙara a da ya fi baƙara wata zakarar hula gabanin kula rukuki na biyu wa yan na huyar julawu shara atil baƙara ta dunar sun karatu sau da zai dawo ya isuwa walau fara ga sa'ayar waƙaɗa a wurin farida to amma ya yanke ɗawafi don farilla idan aka yi kiran sallar farilla yana cikin ɗawafi na farali to ya yanke ɗawafin ne sallar farilla ta fara sai dai ga abin da aka so wani riba kamaru shauɗi amma an so magyan da ya ɗauko ya ɗin idan ya zaga ya biya to sai an kai kira to kai ya shigo cikin na shidda to kai ya ce ya kawo rukun ya mani ya tsaya a a kai hajar aso ba ya cikin hajjar na shidda ba to sannan sai shi yanke a ta yan sallafa lilla da shi sai dawo sai iri zaga ya Wani amma wannan mutu hajji wabana 'Yan ra'afa wabana 'Yan ra'afa au adama bai na jasin ya yi gini in ya yi haku mutum na cikin da wasu sai ga haku to ya ita zai ya gyara jini kamar yadda mai sallah ka yi in ya tsara gyaran jini sai ya dawo sai shi bina'i shi bina'i bisa ga abin da ya inda ya tsaya sai kamar ko da ko ya tsaya gaba a na shauri sashen zagaya to Da nan zai dora mishi zuwa. awa alima da najis ko kuma yana tsakiyar ɗawafin sai san da ta sa su kura to in yana yiwuwa ya ɗaya sura ya yar ya sa wata ya yi da dawatu ya yi ko ya san da kasa su ga jiki ne ya wanke ya yi da dawatu ya yi wa adara ta a kai hujjar to amma in bai san da najasa ba sai ba ya ƙara dawatu sannan ya san da najasa kuma har ya yi kakata dawatu to abin da aka saga rai to sai ya mai da raka biyu na tawafi in abin ya zan kusa da yi nisa ba shi da wafi ya inganta amma kuma idan mutum ya shakka zagaye uku ya yi ko biyu ya yi to ya tsaya biyu ya yi wa alal aƙalli in shakka da sallah a akai wajaza bin saqa'ib li zahamatin dan ba kike nan su awo abu rigina kuma amma duk na saboda masu tsotsoniya a yanzu yadda ake ba a iya gane shi amma inda ashabul fil sun ka aje kayansu lokacin da sun ka zo su rusa ka'aba nan na sa aiki yana nan wara a zanzama ya Allah sai maka ta kai na gura mai ne to in mutum yana da wafi ya da wafi in ma in ma su da wafi kuma bai wurin ne to da wafi ya ina da kamin yau shekara 80 akwai wasu bincike da an kasa an kashe da inda aka zagaye da wafi wajen ko 35 da amma dai na ganin yana yiwuwa kila ya mutum da jawahi amma da ya buga buga ka gane wajaza tawafu bisa karaku ne za a mace awo wamin wara in zamzama haka wa'in zahabta na wa'in zahabat na wa'in zahabat na in ita zahaba ta ce sai ana tsakiyar da wasu kammala hujjar makani to shi dawo nan cikin hau mun gara karatu wurin ya cika har an bungula wara a zamzama wurin da wasu ana nan sai masu tsawai sun karfi to ya gangaro in zuwa cikin hau in bai gangaro ba ba da wasu amma dai malamai sun ce ba a taɓa kai wanga wurin ba amma ba sai mu biya wala yuzu tajawazu fi bakiyar fi bakiyar da ashwabi da bai halatta a tsallaka shi da sauran kwabanani sai a fi amina ruwan li'annahu kana li darura don don da ruwa an kare an kare an kare bakar zalat dai wata buka wa illa in ko ya zama dawafi ba abin nan duk da ka'in na barin zahamatin ba ba don zahama ya koma ba ya koma ya dawafi da ka'in ba ya yi shi bi an kana da harin auban ne saboda zahi an nau kafin yanzu yanzu ba ko gana ko hada domin wurin nan masu dawafi kan mutum ya zama kawai ta tafi saboda zahin tsiya na rana ga sautar da zuwa amma zuwa ya Allah gudu sun samu wani mai isi sai dai ka jiki ka gaje ga jiki amma ba ka ba to in ya zama ya bar wannan wuri ya koma wara wara abin wara a zamzama ko ya koma bisa kai li harrin aw bardi ya koma eh aw matsari ko ko kada ana ruwa ada ko mai tsawo ko ka tantila ma da mu makka in kina makka sassan wuta wa wasu hakan amma sai ya yi maganganu da suke ko da gisi sai da a ada yana maka ya mayar da wani walam yarji idan to in ya bar maka bai koma don shi mai da wannan kawai wala dam sannan ko babu jini bisa ga abin da masu masu sai a kansa to to lokaci ووجب كالسعي قبل عرفة haka in aharamu min wa wajaba kansa ay qabla arfata in aharama min min al-hilli muna tare da kuwa to abinda mala yake magana dawafi ya wajaba bisa ga wanda ya shigo makka amma ya harma da aji ifrani ko ya harma da aji irani to yin dawafi gare shi wajibi na gabanin arfa kasa ai muna tare da kuwa kamar yadda kasan wajibi na iya ɗaukar kudu kuma shi sa'ai gabanin arfa wato in mutum ya yi harma da hajji ifradi ko harma da hajji kirani ya a harma min alhilli in ya harma daga hilli in ya shigo maka wujuban shi da wafin kudu ne in ya da wafin kudu ne wujuban shi sa'ai na hajji sa'ai na lahadi na in ifradi na sa'ai na lahadi umra na in kirani kuma tilan na shi amma in a haram min al amma ga sharuɗa bai zan bai kuntun lokaci ba amma idan ya shigo daren da ake tsayuwa dare da daddare mutane na son kwasuwa shi shigura ne shigo kuma tsakanin alhijir shi keto da shigowa yi babu awa biyu to iya ke ya wuce sai masallaci shi wasu ya yi sa'ayi hajji na ne zai kucewa to nan an rangon ta ba sai ya dawo hukuru ne an rangon ta ba sai ya sa'ayi sannan ba ya bari ya yi sa'ayi bayan da ba ku ibada sannan yana bi zai jini shi shi abin da malamai ka tambaya shi mi au wajibin da aka kasuwa wajibi na da lalura aka kasuwa kun ba a jini to shi na wani da ana jarabawa malaman da za su karanta da alazai da wannan rango yana ci kuma duk wanda bai karanta mutu zai ya gana da wanda ake jawo su da alazai suna bukatar karatu su sun kamata a karkashe su ta tabara ɗaya ta ajiye wallahi idan an kai fatawa ka ji ko kare ne ce to da yi kake ya daga mara aiki da ya dawo bari mu kai bari a yi da sharuɗa wala ne yurdi bi harami sharaɗin da wafin umumihi wa jaba da kuma abin da ya tasbi da ce ce kasa ai to ya zan da ya irjaji cikin harbi amma idan ya ɗauku harba da umra daga hilli ya shigo harbi irin wannan hali ya kama mai iya ce sai ya zo ya ɗawa bulkuru eh, sai ya zo ya umra ya warware ya zo shi su tsaye arfa ai zai kuce to sai ya gaba ai gaba ɗaya sai ce wal hajja ya zanna ya yarda da ya zama ke kenan kira ne ga dogare shi to lokacin da ya wannan kuma in yake ya koma sai masallaci shi ɗawafi na umumi sannan ya sa a yi sannan shi ta abin da ana rafatan ba a samu to iya wuce to wannan dawafin umumi dai waɗi gare shi cin dawafin umumi ya faɗi wajen sun gabatar da sa'ayi gabanin tawafin ifada ya faɗi to suna ya zero ya zero wa wajaba tasa'ayi qabla arbata in ahrama min al-hill wa lam yurafiq wa lam yurzid bi harami wa illa sa'a ba'da al-ifada kuma da mutum ba sai shi sa'ayi ba'da al-ifada wa illa in ko ya zamba waɗanda abuwa sun faru ba haka ta kuwa ba ba da mun yana tare da kuwa ya ba rigi in kaddama in ya gabatar walamin id kuna tare da kuwa nina na ya gabatar ya gaba bai yi dawa ba balle shi ta ayi bayanai to sai ya zo da ya dawafi kurubi sai bai sa'i bayanai ba sai ya zo sai ya dawafi na na'ila bayan dawafi kurubi idan mutum ya zo makka ya dawafi kurubi mai ifradi ko mai kirani in ba ranar za a yi shamina nan a zo a zauna ba ba ya zauna makka ko ya dawafi kurubi bai dawafi sa'i bayanai ba sai daga baya sai ya dawo sai dawafi na nahila sai ya zo sai sa'ayi bayan ba muna tare da kowa bai gabatar da sa'ayi na dawafin kurumi ba alhali wajibi na a gabatar da sa'ayi bayan dawafin kurumi ko ba bayan jina jinawaji ko kurumi ko ibama to sai ya zama bai yi ba amma da ya zo bayan dawafin nahila sai gabatar to shi na mala ya ce wa'illa fadamu in ƙaddama wa lamiji sun iya ta wannan ƙarfi